وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يورانا لنا ثلاثة تقص لوسط الربيع الأول نشي كرر دبودة تريه kuma yau دبودة ga watan goma shekara ta شكرة da miladiya a wannan karatu namun littafin al-muwatta ta imam malik ibn anas imam darul hijra da muke karanta a wannan masallaci na ihya sunna da ke unguwar gwamma ja'in majalisu layin da ke kallon asibitin ƙashi na dala a cikin birnin kanan najeriya uh, muna kitabu asir salati fi safar shi da littafi na tara a cikin littafai 61 da littafin motsa ya hulsa sannan muna kan babu jami'in sala ne babi na 24 a cikin wannan littafi kitabu asir salati fi mun karanta hadisi na ɗaya zuwa ƙarshen hadisi na shida a wa'ancan satuttukan yau kuma insha Allah za mu tashi hadisi na bakwai a cikin kitabu jami'ar salah tare da malam ibrahim da'id wanda shi ke jami'ar baki bismillah بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين قال الإمام عبد الله بن شهاب رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى الحمد لله نعم قال وحدثني عن مالك نعم عن ابن شهاب قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب يتي ما هي فينا وكما ما هي فينا يا جاي مني shi kuma ya ji daga malamin kamali ibn anas shi kuma ya ji daga ibn shihab shi kuma ya ji daga abbad ibn samih wannan abbad ibn tamim shine aka yi saɓani akan waye shi kuma aka yi saɓani akan menene shi saɓani nawa kenan biyu waye shi ta hanyar nasaba ne shi ta hanyar sabaka da daraja sahabi ne ko tabi'i ne eh, dangane da nasabar sa da yawa daga cikin malamai na nasaba sun zaɓi ya zama abbad ibn tanim ابن زيد ابن عاصم الأنصاري المازني المدني كانت شين زيد بن عاصم وما ابن سعد أسن الطبقات لشيد وصدق كما لمي suka suka ce a abbad ibn tamim ibn ghaziya ba ghaziya ba ghaziya ibn abdu amr ibn abdi am ibn Abdiya, ibn khamsa amma na zo sun kira Abdi sun sa ibn am almadani almazini wani zai ce to ina ruwanmu ya zama ibn wana ko ibn wana mu dai ku gane mana shi kawai da akwai da da ya sa za ka ga an ambaci sabanin ba haka nan ba za mu zo a isnadin za ka ji an ce an annihi daga kawunta ne yake nufi da am shine wanda suka hada uwa ko uba ko uwa ɗaya uba ɗaya da mahaifin mutum haka ne wanda suka fito tsatso ɗaya ko ciki ɗaya ko tsatso ɗaya ciki ɗaya da mahaifin mutum shine amma to wannan amman nasa an gano sunansa abdullahi bin zaid Abdullahi. ibn zaid bin asim to idan dai haka ne to wancan sabanin da aka yi guda biyu sai a dubu a ga a cikin sabanin wanne ne sunan kakansa zai dace da zaid bin asim an gane to kaga sai a zaba ce shine daidai kenan ko kaga kenan ra'ayin da da yawa daga cikin malamai na nasaba suka a akai cewa sunan baban sunan sahabbat ibnu tamim ibn zai ibn asim ya fi zama daidai domin ya dace da wannan amman nasa wanda shine wa abdullahi ibn zai ibn asim to amma gaggan malaman hadisi ba su zaɓi waccan nasaba ba sai suka zaɓi ta ƙasa cewa shine abbad ibn Samin, ibn ghaziyya ibn amr ko abdu amr ibn atiyya sai suka ce to wannan shine sunan sa na gaskiya don haka ne idan muka zaɓi wannan maganar ta ta biyu cewa ga yadda sunansa yake abbad ibn salim ibn ghaziyata almazini malamin zuhuri ne dama kowa ya san shi to ya za a yi mafitar da cewa wannan abdullahi ibn zai babban sani to anan ne sai malamai suka yi maganganu masu kama zuciya guda uku magana ta farko sai suka ce shi wannan abdullahi bin zaid din da aka ce baffansa ne ai baffan nasa ne domin kakansa ne zai dubu na azu kaga wannan ra'ayin farko ke da ko ah, ra'ayi na biyu wannan kuma shine ra'ayin da ibnu hibban da kuma ibnu al-athir ah, a cikin usulul ghaba da badar da al'aini a cikin sharhin sahih bukhari da kuma littafin rijal kitab jami' usul suka fi zuwa gare shi kace ba sai mun wani sha wahala to amma al-imam al-hafiz ibn hajar a cikin taqrib da a cikin tahdhib ya fi karkata zuwa ga cewa zai ibn asi ba shi da dangantaka da baban abbas to amma ta yaya ya zama baffansa sai suka ce dangantakarsa ba ta wajen uba ba ce ta wajen uwa ce an gane? abbas ibn tamim waye baban abbas kenan tamim to yana da ƙani sunan ƙanin abdullahi ibn zai to ba ya kamata mu ga sunan babansa ɗaya ba sai muka ga wannan sunan babansa daban wancan ma sunan babansa daban sai aka ce ai uwa ce ta haka su uba kowa da kamar matan annabi sallallahu alaihi wasallam biyu babu su ɗaya amma baba kowa da nata nata wa kenan maimuna da zainab binta kuzaima kaga wancan babanta alhari alhilali wannan kuwa babanta kuzaima amma duka uwarsu daya kaga ai wannan magana tana da ɗan ƙarfi ko ta ibnu hajar so a cikin at-talkhis al-hadith kuma sai yake cewa la'alla shi wannan abdullahi bin zaitun mijin uwarsa ne mijin uwar shi abbas mana ita mahaifiyar abbas ko ta rabu da baban abbas ko ya mutu sai ta sake yin aure ko da ta yi aure ko sai ta aure abdullahi bin zaitun to kuma a bisa al'adar larabawa idan mace ta zo da agola gidan mijinta ne matsayin wannan mijin auren agoran nan kaga baban ne na kara baban ɗaki ko to amma yawanci ammu ake ce masa ta jawuzan to shi yasa tunda duka malamai ne ka san shi malami abin alfahari ne a danganta ka zuwa gare shi kai ma abin alfahari ne ka danganta kanka zuwa ga malami da sai zanto kawai ya shahara ma shi wannan ana ce masa ɗansa shi kuma ana ce masa babbansa to tsakanin biyun nan dai a kowanne za a iya ɗauka a matsayin shi ne sunansa abdullahi bin zaid kawunsa ne ko dai zaman to ɗan uwan babansa uba ɗaya ko ɗan uwan babansa uwa ɗaya ko mijin babansa an amini daga kawunsa to sannan shi abdullahi ibn zai a shi abbas ibn tamim din an yi sabani akan cewa sahabi ne ko tabi'i al-imam al-akthar da yawa daga cikin malamai masana malaman hadisi sun fi karkata zuwa cewa tabi'i ne amma tika amma imam az-zahabi da imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani su kuma sun karkata zuwa sun koro cewa sahabi ne Eh, kamar ibn hajar mahar ya hakaito a cikin tahzibut tahzib da isnadi zuwa ga shi abdullah shi abbas ibn tamim din yake cewa ina tuna san da aka yi yakin khaybar a lokacin na da shekara biya كنت أعي غزوة خيبر وعندي خمس سنين ألوكة شكرة تاجية تودع كياك إن خندق يرى shekara جير ميسو ننسى كينا sahabi ne to amma dai gaskiya malamai su ɗauki wannan a matsayin hujja karfa bala Allah ko saboda rauni a cikin isnadin ko kuma saboda hujjoji da yawa da suka taru suka rinjaye da cewa tabi'i an annihi annahu ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mustalqiyan fil masjid yace shi abdullahi bin zaid ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi reram a masallaci wabi'an ihda rijlaihi ala al-ukhra ya dora kafarsa daya akan daya ai an san reram ko ba san reram ba ba ba sakwace a nan eh hausa ce mai kyau sosai ban ma san akwai wata kalma da ake fassara kalmar alistil da ita ba sai reram amma masu karatun makamatul hariri ya yi san da ita ko ita kwanciya kala-kala ce mun sha mu faɗa mu ce zama kala-kala ne kwanciya ma kala-kala ne daga cikin kwanciyar da bahaushe ya sani akwai rubda ciki ya ke rubda ciki in kai haka kuma waye zai gane da kai kaɗai ka gane kifa ciki a ƙasa shine rubda ciki haka ne shine mutum ya kwanta amma zai zanto mafiya yawan halittunsa daga kan kirjinsa zuwa cikinsa zuwa cinyoyinsa duk su ne a ƙasa bayansa kuma yana sama shine rubutuki ko to kishiyarsa kuma shine riram rigingine daban rigingine daban riram daban idan mutum ya mutu za a yi masa wanka ai ana juya shi a nau'o'in kwanciya iri daban-daban ko ba ka ba to ai an san idan ana so a wanke bayansa ya ake masa ko dai a tsaye da shi akan damansa ko akan hagunsa ko a kifa shi ko a kifi ko a za a wanke cikinsa sosai ana so a wanke cikinsa da matsayin matsinsa sai a yi masa reram shi ne sai ya zanto ya kwanta a kan bayansa da kuma ƙeyarsa an gane? an fahimci yadda kwanciyar ta ke ko? sai zama shi ne mutum an yi tsaji a alaƙa fahu wa zahari shine rera, ba kwa jin gambu mai barayi ne ya ce ya tadda mutane mun batta cikin mene cikin jini kwance reram ko tayi reram ai reram din kwanciya ce wacce take sosai bahaushe ya san da ita kawai dai da yake kalmar ba ta cika yawo a ko'ina ba amma an kasa cikin hausawa na kwarai irin tabbatawa su suna nan suna ci gaba da amfani da abu wata rana akwai mu da yake ala karatun makama kamar yadda amini wani aboki na sadiq yake ba labari sai sai shi yana ɗaukar karatun nan a wajen malam amma an ce reram kuma yana jinta a cikin watsar gambo Gambo mai watsar sarayi amma shi kawai ya zuci dai irin yanayin sautin kalmar ne yasa aka faɗa ta amma ba wata ma'ana ce da ita ba yake turan nan ta yi game da wani basakwato yana tura ba kaga shi ba wai karatu ya zo yi ba kuma karatu yake ba yace ce kai da Allah ne ya rera sai ce to eh, kada su in gwada maka ne ke sai yayi kwanciyar reran din ya nuna maka yace a wannan ko yaro ka tambaya ka ce masa ya ake reran zai iya gaya to abin da yake nufi ya zo masallaci sai tarar ai ga can ma yayi reran din kuma ya dora kafarsa daya akan ɗaya. kun ga yadda yi to shi ne abin da ya gama za Allah sallallahu alaihi wasallam ai an kowa ya gani ko bacci yake yi ne eh yawa jazakallahu khairan <laughs> alhamdulillah ku ga ai yanzu gashi Allah ya gwada mana yadda ake yi ko <laughs> yanzu kuma da ta za a ce a yi fa ba za a ba za a yi sai da da nauyi amma duk Allah ya so ya gwada mana ya kaddara muka samu wanda ya reram ramdin kuma ya kora kafarsa ɗaya akan ɗaya na rike binci nasarar karantarwa irin wannan <laughs> kaga wanda wani free instructional material wanda yake kuma live to sai ce ya ga manzo Allah sallama ya yi ram a masallaci wabi'an ihdari jalaihi ala al-ukhra gashi ya dora kafarsa daya akan daya irin yadda malami to kaga wannan hadisin hadisi ne da a zahirinsa yake nuni akan halaccin mutum ya yi a masallaci ya kwanta akan bayansa da ƙeyarsa kuma ya ɗora ƙafarsa ɗaya akan ɗaya to amma matsala ce da aka yi saɓani a kanta malamai suna da mazhabobi biyu a kai mazhaba ta farko ita ce mazhabar da ta tafi a kan zahirin wannan hadisi ita ce mazhabar na umar allah ya ƙara yadda a gare shi a ita ce eh na'am ita ce mazhabar sayyidina Umar da sayyidina Usman da Abdullahi ibn Mas'ud da Abdullahi dan Umar da Anas ibn Malik da Usama ibn Zaid a cikin tabi'ai kuma daga Al-Hasan al-Basri da Amir ibn Shirahil al-Sha'bi da Sa'id ibn al-Musayyib da Abu Mijlas al-Lahiq ibn Humayd da Muhammad ibn al-Hanafiya da wasu daga cikin mutane da yawa akan cewa ya halatta mutum a masallaci in ba sallah ake ba ya iya kwanciya ya yi kuma ya ɗora ƙafarsa ɗaya akan ɗaya suka kafa hujja da wannan hadisin dai da muka karanta hadisul bab kuma suka ƙara kafa hujja da hadisin da zamu karanta a gaba karanto mana shi sai mai mufassare shi gaba قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنهما كان يفعلان ذلك تو سنن أنكر قدق ابن شهاب دق مالك دق ابن شهاب دق سعيد بن المسيب شيوا سيدنا عمر dan Khattab da Usman ibn Affan kana ya fa'ala zalika su ma sun kasance suna yin haka sai su kwanta su yi reram a masallaci in ta kama kenan kawai mutum yana yin askar ko yana yin wurdi ko yana so ya huta ko wani abu makamancin haka ba laifi bane sannan al'imam badar din al'aini a cikin obdatul ƙari ya kawo ya tarkato mana nasoshi da yawa da hadisai da asa daga da yawa daga cikin waɗannan sahabban a cikin musannaf na abubakar ibn abi shayba cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance ai cewa waɗannan sahabban sun kasance suna yin haka ba zai yi kuma a ga sahabban nan suna yin haka ba kuma a ce wai suna aikata haram wannan ita ce mazhaba ta daya mazhaba ta biyu kuma ita ce mazhabar da ta tafi akan cewa yin reram a masallaci da ɗora kafa ɗaya akan ɗaya haramun ba daidai ba ne wannan mazabar ita ce mazabar da ake danganta abdullahi bin abbas allah tare da a gare shi kuma ita ce mazhabar sahabi ka'ab ibn ujra a cikin tabi'ai kuma ita ce mazhabar muhammad ibn sirin da mujahid ibn jabar da ibrahim an-nakhai da tawus ibn kaisan al-yamani da kuma tarin waɗansu mutane sun tafi akan cewa haramun ne mutum ya yi reram a masallaci ma'ana ya kwanta akan sa da ƙeyarsa ya tsora kafa ɗaya akan ɗaya suka kafa hujja da hadisin da imamu muslim ya rawaito shi da abu dawud a cikin sunan da imamu tirmidhi da ahmad a cikin musnad daga jabir ɗan abdullahi Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama naha an ishtimal samma والاحتباء في ثوب واحد وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره mahallin shahid a nan ko manzan Allah ya hana mutum ya kwanta an yarfa da gilai ya daga ɗaya daga cikin kafafuwansa alal ukura ya ɗora ta ya ɗora ɗaya akan ɗaya wa huwa mustalqin alhali ya yi ram akan baya kuma wannan hadisi yana cikin sayi muslim yana cikin al yana cikin sunan abi dawud yana cikin sunan tirmidhi da kan kamata mu da ka ce ingantacce ne ko ba ingantacce ba ko imam muslim ya riga ya zama maka yake cewa yake cewa wato laita kullu shay'in indi sahihin wa ha huna ba fa kowane hadisi ne da ka sani ingantacce da yake wuri na wai nake daukar sa in sa shi a cikin littafin nan ba a ina da hadisai ingantattu da yawa walakinni wada'tu ma ajma'u alayhi sahihin ma sai wanda ba ba ma rikici akan haka duk abin da ya faɗo cikin sahihu muslim to insha Allah tabaraka wa ta'ala ka karbe shi haka wannan hadisi yana da daraja ta uku a daraja ta uku a darajar inganci وارفع الصحيح مرويهما fa البخاري wannan وانا كاغا ما, ما ne مسلم ولم يروه البخاري don haka suka kafa hujja da wannan hadisi kuma kaga hujjarsu tana da ƙarfi to amma su jumhur sai suka yi tawili sai suka ce to amma mu muna da muna da maganganu magana ta farko mun yarda da wancan hadisin na jabir dan abdullahi amma watakila shi manzon Allah ya fara faɗa sallallahu alaihi wa Ah, to bayan manzo Allah sama ya faɗi wannan sai kuma daga baya sai aka yi rangon sai gashi shi ma ya zo ya yi haka sahabban nan da suka gani su ma sai suke yi sai zanto akwai nasakh kenan ko Ya kamata suka tafi akan cewa shi kansa Imam na malik Allah ya ji kansa da rahama kamar ya tafi akan shafe wancan hukuncin na farko ne tunda ai wai ba wai bai ga wancan hadisin bane ya gan shi kawai dai dan bai rawaito shi bane shi ya sa masu kace da ya kawo hadisin sai biyo shi da aikin halifofi biyu umar da usman kuma umar da usman fa suna yin wannan a masallacin annabi sallallahu kuma yawanci in suna nan ana nan da yawa dan haka kaga tun suka yi a masallaci zai yi wa an rawaito yin da yawa kwatin da har ba a samu ni ya zo ya tanka musu ya ce a'a ba wannan ya nuna kenan abin da ya tabbata mastaqarra fil hukmi ala ahdi rasulullahi sallallahu alaihi shine halaccin yin istilqa shine halaccin kwanciyar a dora kafa kan kafa to wannan gaskiya hujja ce mai karfi ko ba gaskiya hujja ce cewa kafin mu gamsu da cewa wannan ya shafa wancan to fa muna buƙatar hujjar da za ta nuna mana cewa wannan an faɗe shi a lokaci kaza wancan a lokaci kaza tunda ba a tafiya kuma ma zuwa ga nas sai ma tukunna ya zama ba za a iya jami'i tsakanin hadisan ba kuma za mu iya yin jami'i ta yaya za mu jami'i sai ka ce jami'in shi ne ko dai ya zanto wancan hadisin yana hani ne akan mutum ya yi reran idan akwai mutane a masallacin amma idan ba mutane kaman kai kadai ne ko kuma inda kake din ko da da mutanen ma amma dai inda ka fuskanta ba inda mutane za su iya ganin al'aurarka ba ne ba to ba laifi za ka iya yi wannan wadai an gani wajahi na jima kuma na tawilin suka na jam'in tsakanin dalilan suka ce ko kuma ya zanto Ah, da yake kun san su wando suke sawa zani ake ɗaurawa kuma zanin nan zai iya kwancewa kuma idan mutum ya kwanta ya rairan ɗin nan zai iya yiwuwa ya zanto a ah, wato zai iya yiwuwa ya zanto in ya kwanta ɗin wani abu na al'aurarsa zai iya bayyana to kuma ta ma ya zanto ba ma zani da mayafi ne da shi ba guda ɗaya ne da shi don akwai lokacin da mutum zai yi tille an san tille ko mu a hausa shi ne mutum a cikin gida in ba kowa a cikin gida ya saka babbar riga mai tsayi amma a cikin jikinsa ba kaya haka ake cewa ko ko ba haka ake cewa da hausa ba bai abin mamaki kalmomin mu duk sun mana nisa duk ba abin da ka faɗa da hausa yadda ka san ana faɗa da larabci kakanninmu na can da suke larabci ba suna iya magana su lafiya lau eh ko ba ka ji ba eh ban ba ba sani ba to inda wanda suka sani su dinga faɗa don sauran mu dinga ƙarar juna kuma da ke karatun ana bibiyarsa wasu kuma daga can nesa ma sai su fahimta to wanda ya yi din nan ya saka zani daya wani lokaci idan ba shi da kayan da yawa sai ya dabara ya naɗa jikinsa sai ya ɗaure shi a wuyansa haka to irin wannan manzon Allah ya hana saboda kuma akwai masu yin haka da yawa da aka ce maza Allah ya hana irin wannan shi yasa maza mu ji a sun ciki an an an samma irin wannan tilla kuma in yayi wa anyar fa'a, rijlahu ala al-ukhra wa huwa mustalqin kun ga gashi maka wannan magana ta fito fili ko yayi tille kuma ya zo yayi rairan ya tsora ta daya akan ɗaya. wannan zai bari a hango al'aura to can kuma da aka ce ga Umar ga Manzala sallama yayi kamar yadda Abbas ibn Tamim yace babban sa yace ya ga manzo Allah da idan sa ga Umar ga Usman sun to su a lokacin kaya biyu ne a jikinsu kuma ƙila masallacin ba jama'a da yawa wallahu a'lam hmm. ah, arraji wallahu a'lam shine illar hanawar abinda malamai suka shi shine saboda kar al'auran mutum ta bayyana a cikin wannan akwai tsantseni na addinin musulunci da kuma ɗaukar mataki na rashin bayyanar da al'aura kana sane ko kuma ba kana kuma wannan za ka gane hikimar yin haka idan ka je hajji ko umara musamman hajji da ake yin turmutsu da ya kula ke umaran ma ana yin turmutsu da yawa idan aka je wani wajen kamar idan aka je muzdalifa a nan ne za ka ga an yi riram da yawa sai dai ka dinga kau da kanka ballanta na sababbin alhazi in ka samu wani gasari wanda bai saba yin hajji ba a yaren mutanen maka ba in an ce gasari a yaren takari shine wanda ya zo umara sai ya zauna yana jira ya hajji wanda bai taɓa zuwa ya hajji ba bai taɓa zuwa tawali ba tawali shi ne mutum ya biya kai tsaye da daga nan da kuma sai mutum ya biya umara tunda ta fi arha ya yi zamansa har sai hajji to nan gatari shi ne wanda bai taɓa yin hajji ba ana yan guje-gujen nan da shi har zuwa lokacin da zai yi hajji ya tattaro ya dawo shi ne gatari to in ka samu wanda bai taɓa yin hajji ba sai izo yi hajji ko umara kuma bai taba ɗaura zani da shi tun da yake a rayuwarsa kuma sai ya zo gashi yanzu ya ɗaura zani aka zo mun zarifa za ka ga mutum sai ka ga ana taɓa mutum alaji ɗan gyara ko amina ma Allah ka mutum kawai in ya zo sai wage jikinsa zai anan za ka ƙara yaba wa mata ka san suna ƙoƙari ya ta alaji ɗan gyara sai ya gyara to kai kenan musulunci yana koya maka yadda zaka kula da tsarinka da kuma al'aurarka dan karka je ka bar al'aurarka ta ta bayyana والله تعالى أعلم نعم قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال للإنسان إنك في زمان كثير قراء قليل إنك إنك في زمان كثير فقهاء قليل قراء تحفظ فيه حدود الله وتضيع حروفه قليل من يسأل كثير من يعطي يبيلون فيه الصلاة ويقصر ويقصرون ويقصرون الخطبة يبدون أعمالهم قبل أهوائهم وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه يحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده كثير من يسأل قليل من يعدي يبيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة يبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم قال رحمه الله تعالى وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن مسعود قال يحيى بن سعيد ابن قيس أبو سعيد الأنصاري النجاري القاضي المدني عليه رحمة الله ثقة من ثبت من رجال الستة يعرف ثقة سعيد أربعين أكو ko 144 ko 146 ala khilafin fi zalik anna abdullahi ibn mas'ud abdullah ibn mas'ud ibn ghafil ibn hadid abu abdurrahman al-khuzali al-kufi sahabi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam وأحد السابقين الأولين من المهاجرين وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مات سنة 32 في خلافة معاوية وقيل 33 Allah ya ƙara yadda a gare shi. Abdullahi ɗan Mas'ud yake cewa Allah ya zanto cikin tabi'ai ne waɗanda ba su sahabbai ba kamar yadda magana Abdullahi dan Mas'udin take nuna yace masa innaka fi zamani to kai bawan Allah ka riski wani lokaci innaka fi zamanin haƙiƙa kai ka riski wani lokaci kasirun fuqaha'uhu qalilun qurra'uhu malamai suna da tarin yawa a wannan zamanin amma makaranta ba su da yawa a nan alƙurra tana da ma'anoni da yawa a ilmanci in an ce alƙurra jam'u ƙari shi kuma alƙari'u illuga shi ne wanda yake tattara harafai yake isar da nutsukinsu da furucinsu a fili wannan shine alƙari asali daga alƙur'u ne shine aljam'u wa dhammu wa minhu alqira'atu shine jam'u huruf wa dhammuha ila ba'daha litasira kalimatan wal wal wal ya'iha wa'in aw yalfazu biha wannan shine ƙari ko alƙira, amma kuma akan ce alƙari'u ana nufin masani wanda yake karanta Alƙur'ani da sunna annabi sallama kuma yake fahimtar ma'anarsu don haka yawanci idan ƙur'a'u ta zo abin da ya shafi hadisi to abin da yake koma zuwa gare shi sannan kuma istilahan ana cewa alƙari'u wa yajma'u alal qurra ana nufin ɗaya daga cikin wanda waɗanda suka karanta alƙur'ani mai girma da isnadi har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da ɗaya daga cikin tsarurrukan da zai wuce zama makaranta don haka ƙurra'u suna da yawa amma dai nukat sun tsaya sun tace goma wayannan goma su ne ake ganin duk inda za a je a dawo karatun da ya isa har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da isnadin muttasil to baya huta ɗaya daga cikin goma nan su ne ƙurra'u guda goma nafi'ul madani ibn kafir al-makki ibn amir abdullahi ibn amir ashami zayyan ko ziyad ibn ala abu amr al asim ibn abin najud al-kufi sai kuma ali ibn hamzata al-kitai al-kufi sai hamza ibn abi habib al sai kuma yaqub al-hadrami sai yazid ibn al-qa'qa al-madani sai kuma khalaf al'ashir wannan su ne alƙurra guda goma wanda a istilahi na na na na ƙira'ar kuma yana da marawaitansa guda biyu wannan su ne ta hayyara hun nukaduhun kulla bari'i walaisa ala ƙur'anihi muta'akkila wanda shi shaɗubi ya zaɓi bakwai ya ce famin budurin budurun saba'atun karta wasu ƙasa a tuja shi kuma imam gudun jazari ya kara da guda uku suka cika goma ba wai dan wa'annan bakwar sun fi inganci da su akan wa'annan wannan sun ke kira al kira awani riwaya awani sannan kuma sai kuma akan ce al ana nufin wanda zai karanta al ko da ba shi da hadda al kuma ba shi da salsala istinadi daga kansa zuwa ga manzon Allah sallallahu salama ta hanyar ɗaya daga cikin makaranta to nan Abdullahi dan Mas'ud da yace kasirun fuqaha'uhu malamai suna da yawa a wannan zamanin amma kuma ba kowanne ne in ka taba shi ya haddace Qur'ani ya haddace gaba ɗaya maganganun Annabi sallallahu alaihi wasallam la'alla sai ka samu wani bisu izu ashirin ya haddace ba amma a cikin izu ashirin ɗin nan babu wani abu da wannan ido ashirin ɗin ya kunsa na shirya wanda za ka riƙe shi a ransa ba kuma bayan yana aiki da shi an gane? za ka gaba shi da wata matsala don haka in za a tara a ce waɗanda suka haddasa ƙur'anin tiryan-tiryan su ja gefe to sai ka gansu da su kai yawan a cikin mutanen watakila za ka iya kirga su amma da su da kuma waɗanda ba su haddace ɗin ba ba bambanci a wajen sanin ma'anonin ƙur'anin da kuma aiki da shi to ne ma'anar haka kamar yadda na samu muku maganganun malamai abul walid al ya yayi maganganu dogaye masu kyau anan nan abdul ma haka da sauransu shine ma'anar qalilun kathirun fuqaha'uhu كثير قراؤه أي الذين يقرؤون biduni معرفة ma'ana masu zallan karatun ba tare da sun san ma'anar ba ba su da yawa amma waɗanda suke karatun kuma sun san ma'anar misali da za a ce a ware waɗanda suka haddace sai a ga mutum dubu gaba ɗaya kaddara a ce mutanen wurin gaba ɗaya mutum dubu ɗari da hamsin ne ya ce a ware mahaddata a cikin sai ga wasakil dubu ɗari da arba'in da biyar duk mahaddata ne mewa dubu biyar ne kawai ba samu sun haddace ya ya ce to a sake haɗe su gaba ɗaya wa'inda su kuma sun fahimci duka hukunce-hukuncen alkur'ani sai a ware su ka wata kila dubu ɗari da arba'in da tara da ham da dubu ɗari da arba'in da tara da ɗari biyar ko kuma da hamsin za a ce bai fi mutum hamsin ne kawai su karatun suka iya kuma ba su san ma'anar karatun ba ƙila su ma kuma ba su su ba naka alƙura'u masu karatu zalla ba su da yawa amma masana abin da karatun yake suna da yawa wannan shine lokacin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qalilul qurra'u tuhfazu fihi hududul qur'an duka wasu iyakoki da alƙur'ani ya gindaya da dokokin da alkur'ani ya gindaya kowa ya kiyaye su ana haddace duka dokokin Allah ba wanda za ka gani ka ga ya jahilci dokar Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko? wato bayya to anan akwai ishkali me ake nufi da to bayya wasu sai suka ce abin da ake nufi da tubayya uhurufuhu shine ana sai suka fassara shi a zahirinsa ana sakaci da mujarradin harafansa to amma Allah ya kan zarkani a nan sharhin muwatsa na shi zarkani yake cewa fala ya juzu hamluhu ala zahiri ba أفسر شهك أكيلي برو shi لأن ترك الحروف لا يخلو أن يزيد من نحو ألف ولا من أو يزيد لغاته كل أي أو, أو, أو, أو يزيد لغاته وفي تضيء أحد الأمرين منع من حفظه ولم يرد أن فضلاء فضلاء الصحابة يضيعون حروفه إذ لو ضيعوها لم يصل أحد إلى معرفة حدوده إذ لا يعرف ما تضمن من الأحكام إلا لا يعرف من ما تضمن من الأحكام إلا من قرأ الحروف وعرف معانيها shi ma wannan kuma ya nakaltota ne daga abul walid al-badi Allah ya kansa da rahama kamar yadda na gaya muku cewa abul walid ya yi magana doguwa akan wannan da yake cewa a nan kuma wannan al-imam ko malam kan halawi Allah ya ɗansa da rahama ya kawo maganar zarɗani ta ba'al da abul walidil baji to bayan ya kawo ta sai yake cewa إذ لا يعرف ما تضمن من الأحكام إلا من قرأ الحروف وعرف معانيها وحملاه أي البادي والزرقاني وحملاه على مقصري هذا الزمان من المنافقين أما سيسكتي وتضيع حروفه wannan munafukai ne suke yin wannan a zamanin sahabbai amma tsantsan sahabbai ba sa yin haka to amma shi ma wannan gaskiya ma'ana ce mai rauni ba ta kai karfin abin da ibnu Abdulbar ya faɗa ba da kuma abin da shi kan dahalawi din ya ƙara taujihi bari ku ji abin da yake cewa wal aujahu indi amma ni gaskiya abin da yake zama fitowa fili a wajena shine annal hadisa amun لا يختصر بالمنافقين وغيرهم ولا بعد في ذلك فإن القراء في الصدر الأول كانوا في وسء من القراءة بسبعة أحرف ولذا اختلفوا في مواضع ولا ينكر ولا ينكر ذلك أحد وليس معناه أنه لم يكن محافظا على حروفه أحد بل الحكم باعتبار الأكثر فهم لذلك التوسع كانوا إلى محافظة الفقه أشد اهتماما من محافظة الحروف والإظهار والإخفاء وغير ذلك وقريب منه ما قاله السيوطي أنا أوجمكم الله وقتي ما السيوطي أيوة ما كان أيوة أبن ديكي abin da Abdullahi bin da yake cewa shine wato zai tudayya hurufuhu akwai waɗanda suke karanta shi da bambancin yadda waɗansu suke karantawa na ibar al-ahrufu sab'a allati a al-qur'ana alayh an saukar da Alkur'ani a bisa harafai guda bakwai nau'o'i na lahajat na larabawa bakwai a ɗaya daga cikin ma'anonin da aka faɗa kamar da ibn jarir Allah ya kanta da rahama ya kawo to dan haka sai ka je ka samu wani ga yadda yake karantawa a lokacin sahabbai wannan ma shi yadda yadda yake karantawa amma ba a haɗe su a wuri ɗaya da inda mutum zai iya fahimtar auzu ɗin a lokaci ɗaya ba sai Abdullahi dan Mas'ud ya fassara wannan da tab'i to amma ni a wajena abin da ya faɗa a ƙarshe ya fi ɗan ƙarfi kan cewa wannan muƙarana ce nisbiya idan ka tara sahabban gaba ɗaya za ka ga kowanne a cikinsu yana sa himmarsa ɗari bisa ɗari wajen koyon fitihun karatun amma wajen koyon izharin da idgamin sai ka ga ba kowa ne ya damu saboda ba kowa ne za a sa ya zo ya ja sallah ba ba kuma ko ba musabaka ake yi ballantana ka ce dole sai ka je ka kwankwashe ka dandake abinda ake bawa muhimmanci shine koyan harafan ai koyan hukunce-hukuncen da ma'anar shi yasa wa tuffaz hududuhu ko tuffaz hududul qur'an wa tuzayyu hurubuhu nisbiyan kuma gaskiya wannan magana ta fi karfi kun fahimta jama'a an fahimci wannan ko sai mu fassara ya za mu ce kenan wa tudayya huruhu wa tuhfadu tuhfadu fi ana kokari a kiyaye ka'idoji da iyakoki da alkur'ani ya gindaya zai tudayya hurufuhu amma wajen kwamfashe harfansa da faɗarsu yadda ya kamata ba kowa ne ke yi ba an gane kun fahimta to anan kuma zai baka wani wata ma'ana mai mahimmanci ta girmama da mutunta wanda ya cancanta a girmama shi tun daga kan ubangiji kawo ga annabi sallallahu alaihi sallama kawo ga addini kawo ga sahabbai kawo ga ƙur'ani da duk wani abin da yake da girma idan za ka fassara wani abu da yake da alaƙa da shi ka kalli lafazin da ya dace da shi wannan kuma halin magabata ne a zo ka zo ka ɗau wata ma'ana da zuciyarka ta raya maka ka watsawa mutanen da suke da kima da girma da mutunci wanda ko mahaifanka ka lura da kyau ba komai ne kake iya tacewa ka fassara shi a zahirin sa ba saboda kai ne tsamfarokar wasu na zata in aka ce sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki ma har da wani rashin kunya rashin kunya wallahi wasu abin da suke ɗauka a aikin sai ka ga idan suka zo fassara wa'ansu abubuwa da suka shafi annabi sallallahu alaihi wasallama kawai suka suna sakin magana gunduwa gunduwa tsala tsala wacce in ka zuciyar kamata ka ka ɗauka sai kuma a fitini masu ƙarancin imani sai su karyata abin da yake daidai ne shi sa ga malamai akan wannan harafin kawai za su ja layi sai ni ina ga kaza ake nufi wani kuma ya auna ya auna sai ya dau magana ya sake sirka ta kuma sirka ta ci ta ɗanyi sanyi ta huce ziya ta bayar sai ce to haka ke ne amma dai ji ana gunduwa gunduwa da lafazi ana faɗarsa akan sahabbai da annabi sallallahu alaihi wasallama da mata annabi sama'a an gane ko to fa tusihi hurufuhu a tofar fi hurufin ƙur'an ana kiyaye harfan alƙur'ani wato hududu wato bayya hurufuhu sa'an nan kuma ana ba kowa ne yake iya ƙwanƙwashe hukunce-hukuncen da harfan suka ƙunsa ba ko idan da za ka auna tsakanin iya karanta shi da fahimtarsa sai kamar ma an watsar da karantawar akan fahimta wannan kuma baya nuna karancin mahimmancin haddasa alkur'ani da tajwidin ba bal ma wasu yawa daga cikin malamai kamar ibn al-jazari Allah ya rama ya tafi akan cewa haramun ne ma ka karanta alkur'ani ba da tajwidi abin da ake da tajwidi ba wai irin rera wanda muke yi ba yanzu wata ada ake cewa kakale shekara 20-30 ba ai da irin karatun mukakala ake ce masa ko yanzu ne kuma da yake kowa ma masu tokana suna cewa ana kakali da karatun mu na shababul qur'an ai da kakala ake ce mishi to akwai malaman allo irin namu na gargajiya a karatunsa akwai tajwidi abin da gari shi ne bawa kowane harafi haƙƙinsa ta yadda sa ka a faɗe ta a ji kamar an ce sa so ka a faɗe ta kamar an ce sa za ta fita daban ta yi bambanci da za ta yi bambanci da za a ainin ta yi bambanci da alhamza ha'un ta yi bambanci da ha kuma kowace kalma a faɗe ta yadda ita kaɗai za a iya gane ta a gane mai take nufi to in za ka iya yin haka to kuma sai ka kula da inda za ka tsaya da inda za ka tashi don ma'ana ta cika a bisa tsarin zance na larabawa ko da kuwa ka saba wa zahirin abin da yake rubuce a cikin mushaf na cewa ka tsaya a nan kar ka tsaya a nan in har ma'anar ta cika da akwai wani tuba ruwan su da akwai muna a sudan a wannan barci waƙi'ar arba amma da ta abdulmutallib yake ban labari a ma'anar jami'a jami'a ta shirkiyar alamiya ba a sassautawa in da kayi kuskure za a tashi yanzu nan a gyara maka na rufi lokacin tun kamar shekara 20 baya ko 18 haka to akwai wani ɗalibi dan somaliya da ya tashi zai sallah asuba ghairil maghdubi alaihim waladdallin an ce ya fara fa tufan fan tabazat bihi makanan fa sai da aka ijar sai wani malami ne ya tashi ce ya na halatta me faru haka fa hamalatu sai kawai ta dauki kinsa ta yaya su, daga ina ya dinga faɗa sai dan ma din ya dauko qur'ani ce, ya shek hadi najma ai kan rubu'i ne Allah kalam fare annabi ne ya saka rubu'i ka dauko mana magana mana cewa wa kufur kitabi isa mu ji magana ta tsaho a hankali har abokan fa hamalatu amma kawai rana ka ka zo ka ce mana fa hamalatu dan saboda ta kamar cewa kan izu ne ya kamata ka lura to to tajwidi shine ya zanto kana lura har da ma'ana akwai abokin mu yanzu associate professor ne eh, eh, ina da suna da associate professor ne ba na faɗi sunan sa ba shi ma ya tashi a asuba kawai ana zuwa ghairul maghdubi alaihim waladdallin an ce amin mal'uni aina ma su fi shu ukhdu wa qutilu taqtila Allah ya ji kan hajjino ana idar da sallah asuba ya tashi ya dinga faɗa yace Allah ya karbi sallan mu kuma Allah ya nesanta mu daga irin wa'annan ya za ka tashi mutane bayan Allah sun ce an yi addu'a an ce amin ka tashi ka ce tsinannu sannan ka ce wai ka tashi daga kan daga wai ka tashi daga kan rubu'i ne ko su. ta wannan zancen banza ne da ma ka ɗauko kadi alamullahu al-mu'awwiki na minkum wal qa'irin li ikhwanihim halumma ilaina wa la ya'tuna al-ba'sa illa qalila haka zo mal'umin din to to tajwidi kenan wannan magana da ya faɗa al-akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun man lan yujawwid al-qur'ana asim لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا sala. wasu sun yi taujihin magana akan wannan malawar ya fara nuna min lokaci kuma tabbat lokacin ya taho to sai abdullahi dan mas'ud yake cewa ka dinga karanta mana mamala ibrahim na'am eh, innaka fi zaman innaka fi innaka fi zamanin kathirun fuqaha fuqaha'uhu qalilun qurra'u tuhfazu mhm. fi hududil qur'an wa tubayyi'u hurufuhu na'am qalilun ya yas'alu man yawa ce man masu roƙo ba su da yawa kafin ka ga mutum ya zo roƙo to da wahala sai ka daɗe kana ta neman wanda zai zo ya roƙe kama ba ka samu ba kasirun man yu'ti masu bayarwa kuma suna da yawa da za a samu mai roƙon zai zo da ya samu da yawa masu sadaka suna da yawa amma masu neman sadaka mabarata ba su da yawa mabarata da wuya zamani wa hukunta biran mabarata saboda wani lokacin bukata ce take sa bara amma asalin bara haram ce asalinta asalinta haram ce amma dalili yakan sa ta zama halal ga wasu daga cikin mutane kamar ah, idan mutum ya rasa abin da zai ci ya buga ya buga bai samu ba kuma dama an san talaka ne mai kokarin nema har mutane za su iya mutum biyu za su iya shaida cewa gaskiya wannan wallahi babu ke sai babu to wannan halatta ya nema sannan sai na biyu wanda masifa ta afka wa dukiyarsa ya shiga cikin talauci da shi ma yana so ya bibiya ba shi ya iya tambaya ko kuma wani wanda ya ɗauko wani nauyi na addini yake so ya sauke shi masu wa'azin maguzawa masu harkar addini irin sai sun je sun nemo su kawo a gudanar da harkar yadda cewa an a daidai wannan din an faɗaɗa abin da yawa an mai da roƙon kusan ya zama kusan kaman ado ne ma wanda da kuma za a samu wata hanya da za a tsira daga wannan a koma a yanayi na karanci da zai fi kamar yadda kullum muke ta faɗa to amma wani lokacin dole ne gaskiya ba yadda za a yi to za ga kalilun man yas'al kafirun man yu'ti na'am يطيلون يطيلون فيه salata wa الخطبة ذاك جاء ga daga cikin alamomin su a wannan zamanin shine yutiluna as-sala in an zo sallah suna yin ka da tsayi abin da ke nufi suna yin ka da tsayi a matsayin ta na sallah suna yin ta da tsayi kuma an sallah an yi ta da tsayi ana iya gane cewa an yi ta da tsayi in an yi ta a takaice ana iya gane wa wai al-khutbata kuma suna yin khutba a takaice ita ma a matsayin ta da khutba da yawa malamai suna ganin an ce takaice khutba da ta sallah ba wai yana nufin idan an yi minti goma a khutba a yi minti ishirin a sallah ba ba haka ake nufi ba abin da ake nufi shine ita sallah tana da mintuna wanda duk ya maka sallah a cikin minti ɗaya ka san bai da da kyau wanda ya ta aminci biyar ka san yi ta sai sai sa wanda ya ta aminci goma ka san ya tsawai ta ita kuma kuɗu ba kai ka san dai duk wanda ya hau kuɗu ba ya ta aminci goma to anya ku kuɗi ba yi ka ce kai wannan dai anya warware haka wanda ya ta aminci goma sha biyar za ka ce eh gaskiya wannan ya gaggauta ƙwarai da gaske wanda ya ci aminci 20 ma za ka ce a wannan ya yi adalci tunda aminci ishirin za a iya yin wa'azin da za a iya fahimta la'alla a irin tsarin ma an aka yi ta aminci talatin, shi ma za a iya cewa gaskiya ba laifi sai su sai su amma yawanci hudu ba in ta wuce minti talatin. galibi to an shiga haddin tsawaitawa kuma gaskiya fi sabilillah wannan dole mu faɗi gaskiya da yawan muna kuskure a hudu ba kuma mu muna da awar sunna amma yawanci ba ma jin a ranmu muna yin kuskura shine muna tsawaitawa mai hudu ba awa ɗaya kai da kanka dai ka san zancen yayi yawa mazalar sun baya daɗewa yana magana yayi ta yayi ta yi, hasali ma zance in yayi yawa sai a manta wani amma in wani uzurin ya kama mazalar sun ya taɓa yana ta bayani yana ta bayani sai dai a yi sallah a dora a ci gaba to in wani uzurin da dalilin ya kama babu laifi kuma kamar yanzu misali mu kudu mu da an saba cewa sai an yi da larabci a zo a fassara ta da hausa da yawa da malamai za su limamai za su ɗauki wata hikima ta a daina a yi ban larabci a zaman farko a tashi a ta hausa a zama na biyu sai ka ga a sunan mazala ko sallama kudubar farko ce mai tsayi ta biya kaɗan ake yin kuma ba laifi ba ne fada za ka dawo da larabcin ta ƙarshe ka yi hausar ka kawai yadda kowa zai fahimta an gama larabcin ko minti biyu ne ka yi ka ta da sallah ko uku ko hudu ko biyar hasali shi min bari ba wurin koyar da larabci ba ne a wajen koyar da larabci daban in kuma akwai masu ba su da wuya kuma ka zo masallaci ka ga wanda baya bin hausa sai larabcin amma saboda larura za ka iya ta kudu baka ta larabci a cikin point yadda wanda baya jin hausa din in ya ji zai iya fahimtar mafi girman saƙon da kudu ba ta kunta ko kuma misali ka fara yi da larabcin ka ɗan taƙaita sai ka ci gaba da yin hausa sai kuma ka ce a ulama su sun ka zauna sai kuma ka sake tashi sai ka dan sata da hausa sai zama ta biyun ba ta kai tsayin ta farko amma kun san gaskiya yawanci yadda muke sai mu tashi mu zo mu minti goma ko sha biyar a ta larabci sai mu zauna sai mu tashi kuma sai mu minti talatin a talata ta kuma wannan fa ba sunna ba ce gaskiya sabanin sunnar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam musamman mu a Kano kuma musamman a masallatan mun ahli sunna yawanci haka muke ya zama wajibi mu gyara wannan gyaran shine daidai to ba kuma a san tsawaitawa da zai yi in dole sai an yi da Hausa da larabcin a yi da hausa a yi da larabci to ya kamata a san yadda za a yi kafin mutum ya zo in rubutawa zai yi to in ya rubuta hudubar ya rubuta muzakira? tunda yawanci muzakkira ake rubuta to sai kuma ka zo ka tsaya ka yi samari ka lakkace ta duk wani abin da ka faɗa samai mai ne ka ce da shi duk abin da yake ka auna ka gani in ka faɗe shi me matsayinsa da rawar da zai iya takawa a cikin al'umma in ka fahimci cewa rawar da zai takawa wani abu bane mai yawa ka cire shi kawai in kuma da ka za ka yi tunda akwai masu yi da ka wani lokacin ina ta faɗa kakka zaci wai ce da da ƙwarewa take sawa a yi da ka wala ba ƙwarewa ba galibi ƙwararrun sun fi rubutawa ban ce masu yi da ka ba a'a ƙwararru galibi sun fi rubutawa akan samu ɗaiɗaikun masu yi da ka sun ƙware amma yawanci rashin lokaci ne ba ka da lokacin ba da za ka iya rubuta ballantana to in za ka yi amana da ka halarto maudu'in ka yi kokari kuma ka tattaita a hadisin bai kare ba amma kuma lokacin ya kare kada mu je ni yi kuma ya fita daga cikin abin da za a sa kuma akwai bayanai masu mahimmanci sai mu jinkirta zuwa Allah ya kai mu sati mai zuwa abin da muka faɗa daidai Allah ubangiji ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ubangiji ya sai mana

اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذرياته كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ازواجه وذرياته كما باركت على ال ابراهيم العالمين انك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين